da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wanda lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma za mu gabatar muku da sharhin bayan labarai. Bayan sa muna tafi da shirin nan na kokon san. Akwai shirin nan na kyasoshin rayuwa da kuma shirin murin masu saurare da masu shashin da muka saba gabatar muku a daidai irin wannan lokaci. to amma kafin a ji abin da na ambatan baki ɗaya sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya ito da farko ga muhimman kanunsu sai Hassan Nasrullah babban sakataren kungiyar Hezbollah ya ce Isra'ila ba za ta fita da watanka daga Labanan ba matukar ta shiga cikin kasar. Iran ta ce tana nan kan bakanta na bin kadin batun shari'ar Kasim Suleimani da wato Amurka kaiwa kisan gilla. 'yan sanda a birnin london na kasar burtaniya sun kama masu zanga-zangar goyon bayan palestino musamman yakin gaza yanzu kuma ga labaran da ke dake babban sakataren kungiyar hezbollah a kasar labanan said hassan nasrullah ya janjana wa masu gwagwarmaya a yankin zirin gaza inda bai nasu da cewa mutane ne jajirtattu waɗanda suka sadaukar da rayukansu domin kara al'umma su da kuma faɗa da zalunci na haramtacciyar ƙasar isra'ila a yadda yake jawabi na tunawa da ranar ashura a jiya laraba a birnin beirut na ƙasar labanan sai hassan nasarallah ya jaddada cewa ci gaba da gwagwarmaya na nuni da samun nasara a ɗaukacin yankuna da ake fama da zalunci na haramtaccen ƙasar isra'ila sannan kuma ya jaddada cewa dukkanin abubuwan da suke faruwa a halin yanzu suna koyar da babban darasi wanda yake nuna da cewa yin tsayin daka a gaban azalume shine kaɗai hanyar samun nasara da hassan nasarallah ya bayyana cewa tallafin da ƙungiyar hezbollah take bayarwa ya shafi palestino da yankin zirin gaza wanda ake zalunta da yammacin kogin jordan da kuma al'ummar kasar labanan da ya kara cewa kasar labanan in ta shiga wani sabon mataki ne tun daga ranar 8 ga watan oktoba tare da shiga sahun gaba wajen tankara zalancin isra'ila wanda take yi akan al'ummar falastinu musamman asirin gaza muna goyon bayan bangarori waɗanda suke gugurmaya na ƙasashen yaman iraki siriya da kuma iran wanda suka haɗe a matsayin ƙawaye masu tsayin duka domin gwamban al'ummar palestinu. sai hassan nasarullah ya ci gaba da cewa tabbas har yanzu akwai ƙasashen larabawa guda uku waɗanda suke fama da mamayar isra'ila da kuma wuce gona da iri da ta'addancinta da suka hada da palestino Lebanon da kuma syria to can ƙasar iran kuwa muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar ne ya jaddada cewa ƙasar za ta yi watsi da duk wani yunƙuri na neman ta dakatar da bin kadin kisan gilla da aka yi wa shahid kasim suleimani ta hanyoyi na shari'a ali bakirkani shine bayyana hakan a lokacin da ke zantawa da wakilin tashar cnn farid zakariya a ranar laraba a birnin new york inda babban jami'in diplomasiyyar na kasar iran ya je domin halartar tarukan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen ganin cewa an yi adalci a cikin lamarin yana mai cewa wannan haƙƙinmu ne laftanar janar kasim sulemani kwamandan dakarun kudus na dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran irgc da kuma abu mahadi almuhandis mataimakin babban kwamandan rundunar masu fafutuka na kasar iraki an kashe su ne tare da abokan tafiyar su a wani hari da jiragen yakin amurka marasa mutuki su haƙaddamar a kasar iraki tsohon shugaban kasar amurka donald trump shine da kansa da ya bayar da umarnin kai harin a kusa da filin sabka da tashin jiragen sama na birnin bagdaza a ranar 3 ga watan janairun shekara ta 2020 kwamandojin sun samu karbuwa matuƙa a faɗin yammacin asiya saboda muhimmin rawar da suka taka wajen yaƙi da ƙungiyar ta'addancin nan ta daesh musamman ma a cikin ƙasashen iraki da siriya 'yan sanda a birnin london na ƙasar burtaniya sun afka akan masu zanga-zangar goyon bayan al'ummar Falasɗinu. jami'an tsaron gwamnatin burtaniya dai sun kama mutane da dama waɗanda suke jerin gwanan nuna goyon baya ga al'ummar palestino da kuma yin kira da kawo ƙarshen kisan kiyashi da isra'ila take yi wa al'ummar yankin zirin gaza wakilin tashar almayadin a can birnin london ɗin ya rawaito cewa 'yan sandan burtaniya sun kewaye masu gudanar da gangamin waɗanda matasa ne da suka fito daga sassa daban-daban inda saka taro a kan tituna suna nuna goyon bayansu ga gaza da kuma suka hana gudanar da zanga-zanga tare da daga tutar Falasɗinu. Rahoton ya ƙara da cewa 'yan sandan sun hana matasan zuwa majalisar dokokin Burtaniya a birnin London. Hakanan kuma sun kama wasu magoyan bayan falastinu da dama a lokacin da Sarki Charles ke gabatar da jawabi a zauren majalisar dokokin ƙasar ta Burtaniya, inda ya bayyana shirin sa Keir Starmer a Burtaniya. Rahoton ya ƙara da cewa a lokacin da aka tambayi ɗaya daga cikin masu zanga-zangar a lokacin da 'yan sanda suka kama ta ko menene sakonta ta ce tana kira ga a 'yantar da palestino kuma a 'yantar da al'ummar gaza da suke fuskantar kisan kiyashi daga isra'ila to jama'a masu harika da a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran shugaban kasar rwanda paul kagame ya shirya wa kansa wa'adin shugabanci na hudu a ranar talata bayan da ya samu kashi 99.15 cikin 100 na sakamakon zaben da aka gudanar a kasar a wani jawabi daga hirkwatar jam'iyyarsa ta rwandan patriotic front ko kuma rpf a ce kagame mai shekaru 66 a duniya ya gode wa 'yan ƙasar ta rwanda waɗanda suka mara masa baya sannan kuma ya bayyana cewa sakamakon da aka gabatar ya nuna cewa an samu maki sosai wannan ba alƙalan ba ne kawai kuma ko da ya kai kashe ɗari bisa ɗari wannan dukkan shi ba adadi ba ne kagame ya ce abin da yake da muhimmanci shine goyon baya da al'umma suka bada da kuma haɗin kai da yadda aka gudanar da zaɓukan a cikin ƙoshin lafiya ba tare da wata hatsaniya ba ana sa ran kammala sakamakon wucin gadi nan da ranar 20 ga watan yuli inda ake sa ran sakamakon ƙarshe zai fito a ranar 27 ga watan na yuli. sama da ma'aikatan capitol hill su 230 waɗanda ba a bayyana sunayensu ba ne da suka fito daga ofisoshi 122 suka sanya hannu akan wata wasiƙa da ke kira ga shugabanninsu da su yi zanga-zanga ko kuma su ƙaura cewa jawabin da firaministan isra'ila benjamin netanyahu wanda aka shirya zai gabatar a majalisar dokokin amurka a ranar 24 ga wannan wata na yuli wasikar ƙungiyar ma'aikatan ta Congressional Progressive Staff Association ta kunshi cewa wannan ba batun siyasa ba ne, amma batu ne na 'yan adamtaka, wanda kuma jama'a da ɗalibai da 'yan majalisar dokoki a faɗin ƙasar Amurka da ma duniya baki ɗaya sun tofa albarkacin bakinsu dangane da matakin da Firaministan Isra'ilin ya ɗauka na yaƙi a Gaza. Wasikar ta nuni da ƙaruwar adawa a ɓangaren masu sassaucin ra'ayi akan jawabin Benjamin Netanyahu. da majalisar dokoki daga jam'iyyar democrat da dama dai sun sanar da cewa za su kaura cewa jawabin netanyahu jam'iyyar republican sun bada sanarwar gayyatar netanyahu bayan jawabin da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa chuck koma ya inda ya bayyana cewa tabbas abin da isra'ila take aiwatarwa a halin yanzu yana buƙatar a ɗauki ƙwararren matakai domin dakatar da shi a yin ziyarar tasa dai ana asarin benjamin netanyahu zai gana da shugaban kasar amurka joe biden kamar yadda majiyar siyasa ta bayyana a kasar ta amurka duk wani shaɗi har yanzu joe biden bai gayyaci benjamin netanyahu zuwa fadar white house ba wannan da yana zuwa ne a yayin da halin da ake ciki yanzu benjamin netanyahu yake kokarin shawo kan wasu daga cikin 'yan majalisa da kuma 'yan siyasar kasar amurka dangane da amincewa da manufofinsa a yakin zirin gaza da kuma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta wadda ya fitali da ita da halin da ake ciki a arewacin falasɗinu da isra'ila ta mamaye da kuma ta'addancin da yahudawa suke aikatawa akan falasɗinawa a gabar yammacin kogin jordan to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran thank Tuban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shashiranmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai. sharhin bayan labarinmu na yau zai tsokaci ne akan yunkurin kashe shugaban kasar amurka wato donald trump abin da ya faru na kaiwa donald trump hari yana a matsayin wata manuniya ce da take nuni a kan yadda ake amfani da ƙarfi a siyasar amurka a tsawon tarihi ba wai wani abu ne da ya fara a yau ba musamman a cikin shekarun bayan nan abin ya yi kamari a shekara ta 2021 magoya bayan trump sun kai hari a cikin gidan majalisar dokokin amurka ta congress shi kanshi trump ɗin a baya da kuma a wannan lokacin yana cikin waɗanda suke watsa da yin kira da ya amfani da karfi da tashin hankali da halayya irin ta 'yan daba a cikin siyasar kasar ba da daɗewa bai faɗi cewa idan fa har ba a zaɓe shi ba to za a yi tashin hankali yin dubi ga siyasar amurka ta baya zai iya sa a fahimci tushen amfani da tashe-tashen hankali a cikin siyasar kasar daga ciki da akwai kisan da aka yi tsohon shugaban kasar jf kennedy a shekara ta 1963 hakanan kisan da aka yi wa robert kennedy wani ɗan takarar shugabancin ƙasar ta amurka a shekara ta 1968 a los angeles hakanan kuma kisan gillar da aka yi wa ɗan fafutukar kare haƙƙin baƙaƙen fata martin luther king a shekara ta 1968 a dalilin haka za a iya cewa a cikin ƙasar da take da tarihi irin wannan na yi wa 'yan siyasa daga kan shugaban ƙasa zuwa 'yan takara kisa ba zai zama bakon abu ba idan an yanzu an yi yunkurin kashe donald trump kuma dama al'umma amurka tun bayan abin da ya faru na kawo majalisar dokokin kasar hari a shekara ta 2021 an ɗauki wani sabon salo na rikice-rikice da amfani da ƙarfi da halayya irin ta yan daba da maraicen asabar ne aka kawo tsohon shugaban ƙasar ta amurka wato donald trump hari kuma a lokacin da yake yakin neman zaɓe harin da aka kai masa kuwa ya yi sanadin jikkata shi da kuma zama kanun labarai a cikin ƙasar da ma waje baki ɗaya wani mutum a jihar pennsylvania shine ya kawo ɗin hari ya kuma same shi a gefen kunnensa na dama babban mai shigar da ƙara a garin na belta pennsylvania a jihar da lamarin ya faru ya bayyana cewa yayin kai harin an kashe wani ɗan kallo wani kuma ya jikkata sosai tuni dai jami'an cikin gida suka sanar da cewa wanda ya kai wannan harin ya kashe mutane biyu sannan kuma ya jikata wasu mutanen biyu da dama jami'an hukumar binciken 'yan sanda ta petersburg sun bayyana cewa abin da ya faru wani yunkuri ne na sanyi wa shugaban ƙasa amurka kisan gilla kuma wanda yi wannan yunkurin wani matashi ne dan shekaru ashirin mai suna thomas mito crocus gabanin ya kai wannan harin sai da ya wallafa sako inda ya bayyana cewa ya tsani donald trump kuma ya tsani dan takarar shugaban kasar jam'iyyar republican a dalilin haka za a iya cewa harin da aka kawa donald trump zai zamar wa jam'iyyar republican gobarar titi domin za su iya amfani da shi domin samun damar komawa fadar white house ko kun san. Masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha takwas ga watan Yulin shekara ta 2024 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan Muharram na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1385 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan Muharram na shekara ta 61 hijira kamariya. bayan kwanaki biyu da shahadar imam husaini alaihi salam da sauran iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da suke tare da shi da sahabbansa a karbala a rana irin ta yau an bizina gawawakin su a wannan wuri da aka kashe su bayan shahadar imam husaini alaihi salam da 'ya'yansa da sahabbansa sojin yazid da dan ma'auya sun daddatse kawunan su sannan kuma sun tafi da su wurin yazidu dan ma'auya daga ciki kuwa har da kan imam husaini alaihi salam hakanan kuma sun yi musula ga gawawakinsu saboda haka ne ma a lokacin da kabilar bani asad waɗanda suke zaune a kusa da karbala suka zo yi musu jana'iza ba su iya gane mutane da kuma sunayensu ba amma kamar yadda ya zo a cikin rawayi na tarihi a lokacin imam zainal abidin ɗan imam hussein alaihi salam ya bayyana wurin kuma ya faɗa kabilar bani asad sunayen dukkanin mutanen da aka kashe tare da nuna gawawakinsu ɗaya bayan ɗaya sannan kuma aka yi musu kaburka masu wurare ko kun cewa shekaru 76 suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan yulin shekara ta 1947 majalisar dokokin kasashen indiya ta kafa dokar samun 'yancin kan kasar daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila turawan ingila dai sun fara shiga kasar indiya ne a farkon karni na goma sha shida miladiya sannan kuma suka shiga yaƙi da turawan faransa domin mallakar kasar indiya bayan da turawan ingila suka sami nasara akan sojin faransa daga wannan lokacin da kuma sai suka shimfida ikon suna mulkin mallaka a kan kasar wannan halin ya ci gaba har zuwa farkon karni na ashirin miladiya inda mutanen kasar suka ƙara kaimi wajen tunkarar turawa domin samun 'yancin kan kasarsu su da ƙarshe dai bayan wahalar da turawa suka sha a yakin duniya na biyu ala suka baiwa mutanen ƙasar inda ya yancin kansu a shekara ta 1947 masu saurare kuma san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau iran ta amince da kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 598 wanda kuma ya buƙaci tsagaita wuta a yakin da ake gwabzawa a lokacin tsakanin iran da iraki wanda iraƙin ta kallafa wa iran da aka fara tun shekara ta 1980 kafin haka dai jamhuriyar musulunci ta iran ta ki amincewa da duk wani ƙuduri saboda rashin bayyana wanda ya fara tsokana a yakin amma a rana irin ta yau iran ta yanke shawarar amincewa da kudirin duk da dai bai kunshi dukkanin abin da take bukata ba kafin tsagaita buɗe wuta da kuma yin sulhu. daga ƙarshe masu saurare ko san cewa shekaru 105 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan yuli na shekarar 1918 aka haifi nelson mandela madugun 'yan gwagwarmaya da tsarin warin launin fata a ƙasar afirka ta kudu nelson mandela ya fara gwagwarmaya da tsarin warin launin fata a ƙasar afirka ta kudu wanda 'yan tsiraru fararen fata na ƙasar tare da taimakon wasu ƙasashen yammacin duniya suka dora akan bukakin fata 'yan asalin ƙasar gwamnatin warayen launin fata ta kama nelson mandela ta jefa shi a gidan kaso a shekara ta 1962 sai kuma a shekara ta 1990 bayan ɗauri na shekaru 27 da aka yi masa an sake shi sakamakon matsan lamba daga kasashen duniya bayan rubuta sabon kundin tsarin mulki nelson mandela ya zama shugaban kasar afirka ta kudu na farko bakar fata sannan kuma bayan kammala wa'adinsa na shekaru biyar na farko ya sauka daga kan shugabancin kasar sai kuma a cikin watan nuwamban shekara ta 2009 majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi ranar haihuwar nelson mandela wato 18 ga watan yuli a matsayin ranar nelson mandela ta duniya domin girmama shi da kuma tunawa da shi nelson mandela ya rasu a ranar biyar ga watan disamban shekara ta 2013 yana da shekaru 95 a duniya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare asalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci da dalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin a cikin wannan darasi idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata mun ji cewa muhammadu wanda ya kai ziyara a gidan ɗaya daga cikin abokansa da ke arewacin birnin tehran wato nasir sun tattauna batun zuwa hawan dutse babban dutsen nan da ke gefen birnin tehran wato dutsen damovan suna son su je kan dutsen amma ba a kan ƙololonsu ba saboda tsananin sanyi da kuma dusar ƙanƙara da take cunkushe a kan dutsen amma suna da nufin zuwa gefen dutsen domin su dan yada rana sun dai riga sun je wurin dutsen nan kuma sun iske mutane da suke zuwa wurin wasu daga ciki sun kunna wuta wasu suna shan shayi saboda haka wannan ya ƙayatar da muhammadu matuƙa inda har yakan je gefen wuta ɗin domin ya gasa hannuwansa da ƙafafunsa saboda tsananin sanyi da ke akwai akan wannan dutse ta cewa lokacin zafi ne amma kasantuwar dusar ƙanƙara ba riga ta narke ba har yanzu tamkar lokacin sanyi ne hunturu akan dutsen to amma domin jin da cikakken bayani da yadda ta kaya tsakaninsu sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa da za mu ji a cikin wannan shiri amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomi da za a yi amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar kamar haka. پدر مهیفی بفرمایید بسم الله چای شی. متشکرم نگودی اینجا انن آنجا اچن شما زندگی می کنید کو کنا رایوه خانه من گدانا بالا سما بسیار سوسی خیلی قره قشنگ میکو تمیز سبتتچه تابستان لوکچنگ بزرا زمستان لوکچنگ هونتورو سرد می تو میدانی کی کسنی زیبا می زیباترین مپی کاون دنیا دنیا داستان قصه داستانها چه سوشی؟ چه جالب؟ دقایتروا مادر محیفیا مادرها محیفه ماتا بچه یارو بچه ها یارا آنها داستان میگویند. سو سنا فدین قصه چه داستانی؟ و چه قصه؟ در مورد دنگنه هست یکی دشی البته للی شعر وقع خوشمزه میدادی خواهش میکنم با کومی To madalla yanzu banda aka saurari kalmomin sai a gyara zama domin ta kaya محمدو da kuma سلام پدر سلام بفرمایید چای متشکرم شما اینجا زندگی می کنید؟ بله خانه من آن بالاست آنجا اینجا بسیار قشنگ است هوا هم خیلی تمیز است بله اینجا در تابستان خیلی قشنگ است اما در زمستان خیلی سرد است پدر در مورد کوه دماوند چه میدانی؟ دماوند زیباترین کوه دنیا است دماوند کوه داستان ها است چه جالب بله مادرها برای بچه ها در مورد دماوند داستان میگویند چه داستانی؟ داستانهای زیادی در مورد دماوند هست کتاب هم در مورد دماوند هست؟ بله البته همه نوع کتاب شعر و داستان هم هست چای شما خوشمزه است متشکرم خواهش میکنم To madalla ga wannan tattaunawa yadda ta kaya amma a cikin harshen Hausa. سلام پدر سلام علیکم بابا سلام بفرمایید چای علیکم السلام بسم الله شای متشکرم نگودی شما اینجا زندگی میکنید؟ انا انان که رایوا؟ بله خانه من آن بالاست آنجا ای گیدانا گای چن اسما اینجا بسیار قشنگ است لله ورنن ینا ده کیو هوا هم خیلی تمیز است اسکا کوما تسبتچه نی بله اینجا در تابستان خیلی قشنگ است ای a nan a lokacin bazara yana da kyau sosai. Amma dar zimistan khayli sardast. Amma a lokacin hunturu akwai sanyi. Hedar, dar mori da kuhi ce mi Baba, me ka kasani dangane da dutsen damawand? Da دماوند زیباترین کوه دنیا است دماوند شینه dutsen da ya کیو ا kyau دماوند کوه داستان ها است. دماوند نده که چه جالب اهدکو بله مادرها برای بچه ها در مورد دماوند داستان میگویند ای iyaye ماتا دنگنه دا دوستان دموبان سنا faɗin کسا ga چه داستانی؟ واسه قصه داستانهای زیادی در مورد دماوند هست اکوی kisoshi سوشی yawa دنگنه در دماوند کتاب هم در مورد دماوند هست اکوی ما littafi دنگنه در دماوند بله البته همه نوع کتاب شعر و داستان هم هست ای تبس کونه ایرن نو لتافی اکوی ما واقع دک سوشی چای شما خوشمزه است متشکرم چای اینکا یه نده دادی نگودی خواهش میکنم با کمی To madalla, to jama'a masu rare kun dai cewa Muhammadu da abokinsa sun riga sun je wannan wuri wanda kuma ko shakka babu ya iske sanyi mai tsanani a wannan wuri wanda ya samu ɗaya daga cikin mutane waɗanda suke wannan wuri wanda ya hura wuta kuma ya amfana da wannan wuta domin gasa hannuwansa sakamakon irin sanyin da suka samu to domin jin yadda ta kaya tsakaninsu bayan kammala wannan zuwa hawan dutse sai a kasance tare da mu a cikin shiri mai zuwa a makafin mai ban kwana da ku ga maimacin tattaunawar kamar haka. Salam پدر Salam, بفرمایید chai. متشکرم شما اینجا زندگی می کنید؟ بله خانه من آن بالاست آنجا اینجا بسیار قشنگ است هوا هم خیلی تمیز است بله اینجا در تابستان خیلی قشنگ است اما در زمستان خیلی سرد است پدر در مورد کوه دماوند چه میدانی؟ دماوند زیباترین کوه دنیا است دماوند کوه داستان ها است چه جالب بله مادرها برای بچه ها در مورد دماوند داستان میگویند چه داستانی؟ داستانهای زیادی در مورد دماوند هست کتاب هم در مورد دماوند هست؟ بله البته همه نوع کتاب شعر و داستان هم هست چای شما خوشمزه است متشکرم خواهش میکنم To madalla wannan shine ƙashen shirin namu na yau. Kafin wani lokaci ni Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. thank you lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin namu zai mai da hankali ne kan zazzabin cizon sauro ko kuma malaria. Paludism da Faransanci kenan ɗaya daga cikin cutukan da aka yi amanna cewa sun fi kashe yara a mu musamman a wannan yanayin na damuna da aka shiga da fatan dai masu turare za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. To marilla kowane yanayi yana da nasa alfanu da kuma rashin alfanu ga lafiyarmu wani yanayin alfanunsa ya fi na wani amma a mafi yawan lokuta ba yanayin ne ke da matsala ba halayyar mu ce ke kawo matsala misali barin ciyawa ta taru a muhallanmu wanda shi kuwa ke janyo sauro ko kuma ta yin ba haya ko shibge shara barkatai a gefen magudanar ruwa ko hanyoyi na ɗaya daga cikin halayen da ke janyo hayyafar sauro wanda ke haddasa zazzabin malaria bayan cutukan da kan sa gudawa an yi amana cewa zazzabin cizon sauro na sahun gaba wajen hallaka yara ƙanana kuma ya fi yawa a lokutan damina saboda yawan ciyawa inda sauro ke ƙinƙasa wannan ciwo kuma har ila yau bai bar manya ba ta macen sabaro ce ke ɗaukar wannan ƙwayar cuta ta saka wa mutane yayin da ta zo shan jini da dare to a cikin wannan shirin za mu ji ta bakin masana sha'anin kiwon lafiya kan yadda za mu kula da kanmu da 'ya'yanmu da muhallanmu a wannan lokaci na damina kan hakan kuma muna tare da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya kuma da farko na fara tambayarsa kan me yasa aka fi samun yawaitar zazzabin cizon sauro a wannan lokaci na damina fiye da kowane lokaci. dalilin da yasa aka fi samun matsalan cizon malaria kamar shine zazzabin cizon sauro ya danganta da yanayin rayuwar shi kanshi sauro da yake jawo malaria in ya ciji dan adam a irin wannan yanayi ne a shi sauron yake samun waje mai danshi wajen ruwa da yake taruwa ruwa baya gudu to anan yake a yi kwai a kafa kuma sai su su karu yawansu to sai su ciji wannan da wancan cizo cizukan sai su ya shi sa wannan yanayin yake kawo alamun zazzabin cizon sauro fiye da kowane lokaci. turukta me ya kamata a ce jama'a sun yi a matakin kariya a wannan yanayi na damina domin kare kai daga shi zazzabin cizon sauron. mafi alade kariya shine mutane su tabbatar da cewa magudanar ruwa suna buɗe ruwa baya zama waje guda kuma ciyayi da suke fitowa kusa da gidaje a tabbata an rere su gaba ɗaya babu gundan shi danshin da tsoro har zai za su zauna su a haifafa kuma na biyu shine a tabbatar da cewa akwai kariya cikin ɗakunan da mutane suke kwana kariya ta hanyar da za a sa a wunduna ya zama an rufe su da wannan net da ake faɗa wanda zai kare zai hana sauro shiga kuma inda zai yiwu kamar inda yanzu a majalisar ɗinkin duniya take cewa kowane yara da masu ciki da kuma su manyan ma ya kamata in za a kwanta a tabbata an samu wannan gidan maganin sauro wanda yake da aka aka riga aka lalace shi da magunguna in aka shanya shi ya sha rana ya yi ni a inuwa to za a iya amfani da shi wannan amfanin shi ba wai kawai zai hana sauron ma shiga ba a'a shi kanshi in sauro ya zo kusa da shi akan kyauta zaton shi sauran kansu za su ringa mutuwa in sun samu nan. don aka wannan shine wanda ake kira mataki na farko gyara wajaje inda ruwa ba zai kwanta ba gyara ciyayi inda waje ba zai danshi sauro su haifafa a wajen ba da kuma da ɗakuna inda sauro kar su shiga sai kuma wannan gidan sauron da ake cewa a sa sai kuma wannan na feshi in wayansu sun samu a ringa fesawa kwana ɗaya biyu ne to sai mataki na biyu kuma wanda shine duk wanda ya kamu da ciwon zazzabi da wuri ya kamata a nemi magani a bashi wuri a nemi asibiti a tabbatar ya samu magani wanda kama da cizon sauran nan shi ne in sauro ya cije shi kuma zai ɗauki ƙwayan cutar to sai sauro ya sake cizon wani to in ya ciji wani kuma inda zai yaɗar da cutar cizon sauran kenan kuma ya fi illa ga yara da ba su kai shekara biyar ba da kuma mata. Allah ka ba mu sa Allah mai sama Allah kiyaye ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwaɓe azaba gobe Legi ya kwaɗai ce, fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so. likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amu. kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai Dakta ya taɓo batun shi wannan gidan sauro mai kunshe da magani wani tabbaci ne shi wannan gidan sauron yake da shi ne fiye da wanda ba a samu maganin ba An yi bincike-bincike da yawa an tabbatar da cewa masu kwana a irin wannan gidan sauron ba su kamuwa da zazzabin cizon sauro kamar yadda wani ba sa kwana a ciki. To ya fi kare mutanen da suke kwana a cikin wannan. Kuma ma shi amfanin shi ba wai yana kariya ba sai wanda ya kwana a cikin gidan sauron ba. Ko wanda yake zaune kusa da gidan sauron ko ya kwana a kusa da gidan da da yake shi kanshi yana samun kariya ba wai sai lalle mutum yana ciki ba saboda maganin da yake jikin shi a gidan sauron. Dakta da yake muna magana ne game da halayya ta jama'a da muhallanmu musamman a wannan lokaci na damina ya kuke kallon matakin da hukumomi ke ɗauka domin daƙile wannan cuta? irin matakan da ake ɗauka na farko ne babban mu ce sun isa yanayin jama'a da muke da su da kuma abubuwan da suke ƙasa. Na farko za mu ce jami'anmu ko magabatanmu ba su ba da mahimmanci ga gyara wajaje magudanan ruwa ba. Za ka gani ana bari ana gyara wajaje sai da yake ƙayatar da manya za su wuce amma cikin loko-loko da lunguna da ƙauyukanmu ba a zuwa a ba da muhimmanci a gyaggyara musu waje wannan kuma laifin ba duka na gwamnati ba ne kawai da mu mu ma kanmu ya kamata mu ma mu san cewa muna da haƙƙi mu gyara wajen da muke to kaga ta wannan an gaza ta wannan kuma shi kanshi yanzu wannan gidan tsoron ya kamata a ce ka shiga kasuwa ka siye shi an ce mana kowane gida da akwai mata mai haihuwa da akwai yara ya kamata akalla suna da shi guda biyu to sai ka ga an kawo su bai kai waɗanda ya kamata su yi amfani da shi ba sai ga wannan gidajen sauran da ya kamata a ba talakawa wanda su ya kamata su yi amfani da shi sai ga kuma ya kauce ya je wani waje sai mu zo muna ganin su a cikin kasuwa ana sai da su da tsada a na uku kuma akwai sabobin magunan nan da aka kawo wanda suke suke kashe garɗin cizon sauro din zazzabi da kuma yake kawar da shi ko kuma yake da mutum ya kamu da shi shine ake bayarwa ya zama cewa shi ne a yanzu ake amfani da shi duka duniya. Daga ƙarshe me ko masana sha'anin kiwon lafiya kuke ganin ya kamata hukumomi su yi don kawo ƙarshen wannan cutar? Eto, eh bisa duk alamu dai gwamnatocin mu sun dogara ne ga wannan magungunan da kuma wannan gidan sauran da ake kawo da majalisar dukkan duniya take kawo a raba shi kyauta. Ya kamata a ce a hukumomi mu da gwamnatocin mu su ma sun sa kuɗi isasshe wanda ba sai sun jira wannan tallafi ba wanda za su iya siya da kansu. Na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai. Zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo kurin waka dai dan su ce rayi ai sake wasu na ga Allah rabi To masu sauraro a nan za mu dasa aya ashirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai kafin nan a madadin shi bakon namu Dr. Bukar Grema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. ma Allah ya ciwo amin. likitoci. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. ta a cikin al'umma. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. wanda yake karanta muku littafin nan dai mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma da ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. ta miƙe tsaye ta nufi madubi tana kallon kanta me yasa jarabawa ta za ta zo min a yanayin da ba zan iya ɗauka ba dole ne ka fahimta talba dole ne ka karanci ƙaunarka a idanuwa na kuma ka san da ita a zuciyata ta lumshe ido tana sauraron yadda zuciyarta take mata zafi sosai if na gano wanda ya wannan aikin wow kalmar ta tsaya mata a rai iyakar kokarin da take na ganin ta kwantar da hankalinta ne ta manta da komai cikin har da furucin talba na cewa ya auri aminatu ta daɗe a haka sannan ta bar gaba madubin ta nufi ban daki sai da ta shiga sannan ta cire tufafinta ta kunna shawa ta tara jikinta sai da ya jike shak sannan ta ɗauki shawajal ta fara murzawa a jiki ta murza ko ina na jiki a gaggauce ta shirya cikin wata farar baya ta lullube jikinta da mayafi a baya sannan ta ɗauki jakarta da ke motar da wayarta ta fice daga ɗakin lokacin mahaifiyarta na zaune a falon inda ta barta kana ganin fuskar ta kasan akwai damuwa tare da ita ina zaki je gidan su laila gidan su laila ba yanzu kika fito daga can ba su ma ta yi ya kamata na je na duba ta idan har son gaskiya kike wa kawarki ba za ki taɓa tsayawa da abin da kika san rasa shi a gare ta babban matsala ba ce ba madina ba ce komai ba ta sauke kai ƙasa ta nufi kofar fita sai kuma ta ɗaga kai ta kalli tima sannan ta fice tima ta nufi hajiya rike da sabon spoon tana faɗa wallahi ya madina mugun tausayi take fani tana cikin tsaka mai wuya ki duba halin da take ciki amma duk da haka tana ƙoƙarin ganin ta ba da kulawa ni ma tana bayan tausayi amma idan na ce zan saki zuciyata na nuna mata haka za ta bi son zuciyarta ne wanda zai iya kai ta ga halaka mu kuma ya saka mu a dana sani haka ne ta amsa sannan ta juya ta koma cikin kicin din madina na fita daga gida ta nufi gidan su laila sai dai ba ta tarar da kowa a gidan ba masu gadi suka faɗa mata an tafi da laila asibiti hakan yasa ba ta yi wahalar shiga ba ta yi reverse tare da ɗaukar wayar ta ta kira ali hello ali kana tare da laila ne eh muna asibiti ok ta kasa kiran sannan ta karasa motar ta gudu cikin 'yan mintuna ta isa asibitin da ali yake aiki ta faka inda aka tanada don ajiye ababen hawa sannan ta buɗe motar ta fito ta saka kiran nambar ali sai ya faɗa mata cewar shi yana ofis momi da kabir kuma suna ICU room 21 asibiti ba bakuwarta ba ce ba hakan yasa ba ta tsaya tambayar kowa ba ta doshi ɗin tana dafa kalaman talba na mata yawo a kai har ta isa bakin kofar ɗakin a hankali ta tura kofar ɗakin ta shiga da sallama muryar ƙasa-ƙasa kabir ta samu a jingine ya runguma hannayensa yana kallon kofar shigowa amal kuma na zaune a kujerar da ke fesin ɗin gadon laila momi na zaune kan gadon kusa da laila ta zuba mata ido bata dago ba har sai da madina ta kara sa kusa da gadon momi ina wuni momi ta kalle ta kamar ba ta amsa ba mata ba sai kuma ta amsa mata din ta ɗauke kai lafiya kalau ya jikin laila a nan kam kabir ne ya amsa mata domin momi ba ta sake kallonta ba ma balle ta amsa mata din ita kanta sai ta sha jinin jikinta saboda yanayin yadda momi ta mata dama can ba ta saba sake mata ba sai dai wannan karin ta fi ɗaure mata fiye da koyaushe watakila saboda tana cikin damuwa ne watakila kuma saboda ta yi kuka ne a ɗazun ta fita ta bar gidan ba ta tsaya duba halin da laila take ciki ba to ko dai ta yi wani abu ne daban da bai dace ba hakan dai ta yi ta ma kanta tambayoyi da bata ta da amsar su kasa zama a ɗakin ta yi sai kawai ta juya ta fita ba tare da ta yi musu sallama ba tafiya take cikin rashin jin daɗi tana kallon mutane da ke kai kawo amma san bata lura da ali ba saboda hankalinta yana wani gurin daban madina ta kalle shi da sauri sai kuma ta murmushi ban lura da kai ba na ga alamar hakan ai kin duba ta na ga alamar hakan ai eh, hankalinki yana wani gurin kin duba ta eh tana bacci kuma na ga momi da amal suna kanta shi yasa na fito oke gida za ki je ne eh tarbafa ta tambaya tana takawa sai alebi da suka fara takawa tare yana mata rakiya ban sa inda yake ba a yanzu na kira shi bai daga ba amma ya kamata ka kasance tare da shi saboda yana bukatar abokin magana a yanzu na san abin da ya yi bai kyauta ba amma shi ma zai iya shiga damuwa haka ne mu ido ya rufe mun aikata kuskure ko da yake ba laifinmu ba ne ba duk kidnapping ɗin yarinyar da aka yi ne ya janyo haka madina ta ɗauke numfashi a hankali ta sauke a sirce amma kaiwa kake zargi na rasa wa zan zarga watakila waɗanda suka ɗauke ta sun ɗauke ta ne saboda neman kuɗin fansa watakila kuma sun gan shi a tare da ita ko kuma suna bibiyar ta ba tare da shi ya sani ba ko kuma suna bibiyar sa ba tare da ya sani ba da ba su samu sa'ar sace shi ba sai suka ɗauke ta ko kuma suna son sace wani wanda ya fito daga gidan da take ne ko kaɗan bana zargin kabir bana jin kabir zai iya yi mata haka kuma kabir ma bai san inda yarinya take ba i think kuma ba zai rika bibiyar ta ba akan abin da ba zai amfani shi ba Laila ma bana zargin ta saboda tana son talba na san tana da zafin kishi amma ba za ta aikata irin wannan abin ba saboda zai ja mata tsana ne kawai da kiyayya a gurin talba talba kadai ba ni kaina da duk familin gidanmu za su tsane ta saboda abubuwan da suka faru a yau na bacin rai kuma dadi zai iya fushi da ita idan ma har laila ta ga wani abu makamancin wannan ni ne mutum na farko da za ta fara kawowa makara talba kuma idan ma ta idan ta sanar mana wannan abun ai za ki sani tunda ki ce ya kara tare da kallon ta wani irin ɗauke wuta madina ta yi ta haɗe abu da ƙarfi ah, masu sauraron mu da kada nan muka zo karshe shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a da dangin rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya. muryoyin masu sauraro. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To yau shirin ya jin ta bakin ku ne game da harin da wani dan bandiga ya kai wa tsohon shugaban Amurka wato Donald Trump a daidai lokacin da yake gangamin yakin neman zaɓe. tsohon shugaban kasar ta amurka wato donald trump ya tsallake yunkurin hallaka shi a wani harbin bindiga yayin wani gangamin yakin neman zaɓe shugabannin kasashen duniya dai sun yi allah wadai tare da jajantawa dan takaran wanda tuni ya bar asibiti bayan ya samu rauni a kunne ya kuma ci gaba da yakin neman zaben nasa wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Ibrahim SD Kusfazari City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. A muna godiya da irin damar da kuke ba mu domin shigo mu bayyana ra'ayin mu yau ma na shigo na bayyana ra'ayi na ko na ce a kan wannan farmaki da aka kai ma kusa da aka kai ma dan eh, ta tsohon shugaban Amurka kuma dan takarar shugaban kasa na Amurka a wannan lokaci da muke ciki kai irin wayannan har hari ga shugabannin kasashe gaskiya ba zai haifa. kwakwalwa a kasashen tani ijo ba ya kamata a ce um, talaka ko ko masu uh, ko mu ce uh, masu zabe su gajira suna ganin cewa idan an kai lokacin da za a yi zabe sai ka zo kai amfani da ka wajen kayar da wannan wannan shugaba da kake ganin cewa ba zai yi maka adalci ba da ƙarshe na dan Allah zarma da zaman lafiya a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya mai magana Ibrahim Yazdi Kusba Zaria City jihar Kaduna tarayyar Najeriya tashi lafiya gida. Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Sanusi madadai da makaram daga nan Jamhuriyar Nijar. Wannan farmaki wanda ya ragon kaya da aka kai ma tsohon shugaban kasar Amurka kuma dan takara a karkashin inuwar jam'iyyar Republican wato Donald Trump ya kara tabbatarwa muyan Afirka kararra cewa demokuraɗiyyar da Turawa suke fakiya da ita suna kara bullo da sabbin dabaru na yaudarar kasashenmu na afirka babu komai a cikin taface zalunci da tsagwaron karya gami da yaudara domin ko bayan wannan farmaki da aka kai mashi trump ana tuhumar da laifuffuka da dama waɗanda idan da eh, mulkin na demokuraɗiyya ake tsagwaranta ta gaskiya a amurkar da ba za a taɓa bashi dama ya tsaya takara ba baya ga haka shi kanshi shugaba mai ci wato Joe Biden yana nan yana faman eh, neman wa'adin shugabancin kasar ta amurka a karo na biyu duk da kiraye-kirayen da al'ummar kasa suke masa ne janye sakamakon tsufa da ya amma duk da haka ya uwan shegu da kiraye-kirayen da ake masa a don haka mu afirka muna marhaban da lale da duk wani shugaba wanda zai kawo sauyi a kasashenmu mai dorewa kama ko tun daga soja ne ko kwafarar hula ina fatan za ku tashi lafiya muryar jamhuriyar musulunci ta iran ni ne sanusi madadai ta magana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala to radiyon jamhuriyar musulunci ta iran sunana gwani launi ali gamadan shugaban kungiyar kira da sauran rediyo ta afirka reshen najeriya shugabanta kuma a nan jihar kano to lokacin da za mu kan wannan yunkuri da ah, gwamnatocin nahiyar duniya suke tsokaci kan yunkurin kashe tsohon shugaban ƙasa amurka da ni to wannan dai bincike shi zai tabbatar da komai domin idan an bincika an ce ta hausawa ruwa baya tsami banza don haka dai muna fatan hukumomi za su yi bincike iyakar bincike domin a gane gaskiya al'amari domin wani lokacin akan ya zargi ba akan daidai ba fatan mu dai Allah ya sa a gane gaskiya na ku gani wani alli game da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi BOH gidan musulunci na Iran ina muku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci mutum mai magana ni ne jibrin bako banga da ke jihar Bauchin Najeriya ra'ayina a yau shine game da harin da aka kai wa tsohon shugaban kasar America wato Donald Trump wannan wani abu ne wadda yake nuna cewa lallai akwai wani alama ko kasan ita harka baka rabo da makiya a ce ma kana farar hula kana zaune ba ka da haƙƙin kowa to dole ka samu makiya balantana kuma a ce ka shugabanci da akwai wadda ka kyautata masa akwai kuma wadda ka kuntata masa to da ka iya da ta iya yiwuwa dole akwai maƙiya da wadda suke biyarsa ko lokacin mulkinsa bai musu adalci ba dama shi shugabanci abu ne wanda yake yake da mawuyaci saboda da mafi akasarin shugabanni yanzu suna mulki ne kawai domin su ji daɗi ba don su sauke haƙƙin al'ummar da ya rataya a wuyansu ba to ni gaskiya ra'ayina nan shi da yawan lokacin da yake mulkin gaskiya bai kyautata mutane ba duk da cewa dai an sai shi dai mutum baya rasa magauci a duka inda yake kaga wannan mai izina ma sauran shugabanninmu na najeriya ya kamata su ɗau darasi a wannan to masu sauraron wakar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ko masu saurari daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran inda a yau muke shirin ta bakin ku game da yunkurin hallaka tsohon shugaban amurka kana kuma dan takara a zaben shugabancin kasar da ke tafe wato donald trump a yayin wani harin bindiga malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum na wani Isa daga jamhuriyar Nijar jihar da magaram mazaunin Najeriya. Gaskiya harin da aka kai na wannan shugaba da yake neman zaɓe da aka kai aka yi yunkurin hallaka shi sai dai yan ba a ci nasara ba to gaskiya mu dai mun yi cir da Allah wadda da wannan tsarin kasa kamar kasa Amerika a ce an yi irin wannan abun a lokacin manya da suka tashi to amma dai ba abun mamaki ba ne tunda dai ba abun mamaki ba ne aka ce a sai da kare a siyo guri ai eh mana inda dai dama kasashen ya nuna sun nuna mu cewar kenan taɓarɓarewar tsaro ba iya kasashen afirka ba har kasashen turawan kenan gaba ɗaya abin ya hallara Allah dai Ubangiji ya bada zaman lafiya ga baki daya. Malam asan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikinka. Assalamu alaikum ka tashi lafiya sunana Lawal Isa. Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. sunana usman maidala boshari a jihar da magaran a cikin jamhuriyar niger ganin gaskiya ni dai ko dai ban yi mamaki yadda aka samu yunkurin hallaka tsohon shugaban kasar america ba wato joe biden yana tsake da taro a kasar ta america a fuska biyu kuma zamu cewa eh, kaikai ne ya fara komawa kan mashekiya yadda eh, america da shugabanninta da makarabanta suke goyon bayan eh, wato kasar yahudawa isra'ila inda take cin karanta babu baka ga yan uwa musulmi wanda suke zirin gaza wato falastinawa hakan yana nuna cewar america ma an yi walƙiya an gano cewar ita ma tana da eh, matsalar tsaron nan a duniya basa duba da harkar siyasar duniya tana nuna cewa duniya ita ta fi karfin eh, wani ya ka hari ko kuma ga na'urori da take da kai na zamani ba za a sake kai mata harare a cikin kasar ta ba kuma eh, ya kamata shugabanninmu su gano cewar amerika ma ita ma tana da wannan rauni bai kamata a ce ta zo ta ajiye mana sojoji ba domin amfani da su ko kuma ga amfani ga kasashenmu suna kwasa arzikinmu suna tafiya da shi ba tare da mu amfana ba na gode suna na usman mai dala bushari a yankin jihar da magaran a cikin jamhuriyar nijar Salamu alaikum rahmatullahi wa barakatu. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dan Bari Bari shugaban na fada mazajen raga Nyamai Nijar bugu da ƙari babban ma'aji na masu kira da shuwayi na Afirka. To, aka ce wanda ake kwaikwayon su gashi suna so su bata demokarasi. na sai mu ce wannan abin da ya yi bai kamata ba amma ina muna kira ai bincike a gani me yasa me yasa ya yi abin nan ai ba banza ba banza banza dai baka zuwa ka ce ka je ka kashe shugaban kasa dan baka son shi kenan a yi bincike a diba allah da ya kiyaye na muhammadu gambari da shugaban hada mazajen na ganya mai nishiyar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Iran a kai tsaye kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi wanda aka sani da Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. To ni gaskiya yau ra'ayina shine akan hari da aka kai ma tsohon shugaban ƙasa sai mu ce mun yi tir da Allah wade a cikin wannan hari da aka kai. misali kun gani da yadda su kasashen turai ma yadda ake musu wannan abu barantana mu kasashen mu na afirka sai mun tsaya mun haɗa kanmu mun zamanto tsuntsiya maɗaurin ke ɗaya irin wannan abubuwan da suke faruwa a kasashen waje ma ga su ya shigo kasashen mu na afirka kenan sai a yi taka tsantsan a san da wa za a yi hudda ta arziki ta limana ta zaman lahiya kuma mu ci gaba da addu'a a kasashen mu na afirka domin mu samu kwanciyar hankali da zaman lahiya na gode radio iran mai muku magana abdulaziz Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi sashen Hausa na murya jamhuriyar Fusi ta na Mamman Sani Nibo Kare Maradi jamhuriyar Nijar ta kamata da yare kasuwa tsohuwa ina muku fata alkhairi. Eh mun ji abin da shugabannin kasashen duniya suke mai da martani akan shi dangane da harin da aka kai ma dan takarar shugaban kasar Amurka Donald Trump a lokacin da yake gudanar da yakin neman zaɓe sai mu ce asirin demokuraɗiyya dai gaskiya a duniya zai na ci gaba da tonuwa kasashen da suke tinkaho duk kasar da Amerika ta yaƙe ta to tana yaƙatan da sunan an tauye demokuraɗiyya ko wani mutum ya faɗi yancin bakin shi ko kuma an tauye talakawa za su yi aikin demokuraɗiyya to yanzu demokuraɗiyya a wajen su ta fara lalacewa ta samu asalin lalacewa gashi nan an fara kai hare-hare to nan gaba ba shakka za a yi samun cikin kasashen turai za a zanki gabatar da juyin mulki ma ko a ce kudeta da sauran tsare-tsare na mulki wanda bai shahi demokuraɗiyya ba ana gabatar da shi don haka sai mu lankarta da yan uwan mai afirka da suke dagewa kan ai a kasashen da afirka irin su nijar da sauransu to su yi la'akari da abin da ke wara a turai ba demokuraɗiyya ba ce take gyara duniya a'a adalci adalci da gaskiya da rikon amana shi ke gyara duniya don demokuraɗiyya da za a yi idan za a yi zalunci ba a turai ba ko a ina ne to dole sai an samu baraka sai an samu rashin haɗin kai sai an samu tarwatsewa mai sauraron ko da kullum mun sani ne bukari maradi gudun jirgi tuka mata da yara na gudu Assalamu alaikum sunana Usman Dan Fodiyo layin dangana a sabuwar kasuwar dole da magaran jamhuriyar Nijar. Game da maudu'in da kuka dora a yau sai in ce Doni Trump wani alama ce ta nasara a gare shi domin wannan abubuwan da ake mushi shinge-shinge da yake ta kaucewa yake ta hucewa tun daga neman tsayawa takarar shi har ya kai ga yanzu an shiga yaƙi neman zaɓe yana ta samun gwagwarmaya yana cinya wannan alama ce ta nasara haka ne dama duk wanda zai yi nasara zai gamu da abubuwa na gode ne usman dan fudu layin dangana sabuwar kasuwar dole da magaram jiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu eh, radon jihohar musulunci barkan barkanmu da wannan lokaci mu da sake saduwa a wannan lokaci mutar tarbar dandali na eh, da zumunci da kuma shan hankali faɗakarwa wanda kuka ba mu dama a wannan karo bisa eh, kasashen duniya sun yi eh, tur da allah dai da yunkurin kashe shugaban kasa eh, amerika donald trump to hassan barka muna maka fata hedi tare da duka abokan aikin ku shi dai da waɗanda suka yi yunkurin da waɗanda suka yi abin daidai guda ne ɗan mai ɗan illa iyaka dai wasu abubuwa ne wanda addu'in da ake yi ne allah ke sai bayyana gaskiya abin ciki Eh, tunda akwai mamaki ƙasar amerika a ce da kanta uwar demokuraɗiyya kuma gashi ana yakin neman zaɓe kuma ana kai mu wani ɗaya daga cikin waɗannan mutane hari to ai ga wani abu ne wanda za a nuna kenan tur da allah dai da dukkan kudurrukan eh, waɗannan shugabannin amerika da kuma eh, gazawar suka cikin wannan doron duniya To masu sauraro duba da yanayin lokacin da muke da shi ina ga anan tilastan zan doga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agaris da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. rayuwar masoyan Allah. Bayan shahadar Imam Hussein Allah yarda da shi da iyalansa da sahabbansa a waƙiyar da zai dawama, ɗan Ziyad ya ci gaba da yin barazana da bayar da tsoro, sakamakon tsoron da yake da shi na farkawar mutane. hankula sun koma ga shirirwarsu, sai ya hau mumbari a masallacin juma'a birnin kufa yana hudu ba. godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bayyana da gaskiya a ahalitta ya taimaki amirulmuminin muminin Yazid da mabiyansa ya kace makaryaci dan makaryaci alhamdulillah alhamdulillah wane ne wannan yake magana shine ubaidullah dan ziyad ya dan afif taimaka mini miƙe me kake son aikatawa ya dan marjana makaryaci dan makaryaci kai ne da kai da mahinka da wanda ya yi amfani da ku da mahaifinsa ya maƙiyin Allah kun kashe 'ya'yan annaba kuma kuna magana haka akan mumbarin musulmi wane ne wannan ke magana ni ne mai magana ya maƙiyin Allah kun kashe zuriya mai tsarki wadda Allah ya tsarkake daga dukkan wata dauda kuma kuna rai cewa kuna kan tafarkin addinin musulunci ina mai taimako ina 'ya'yan ansar da muhajirin su ɗauki fansa akan azalimin shugabanka yazid tsinanne dan tsinanne akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan yi maganinsa ku kawo mini shi ku matso ku kawo shi ina so a kasa da ransa. Ya ɗan afif, ina ruwanka da sarakuna, kai latuje ne mai basira, bakka da wata dangantaka da wannan kuma da wancan. Kana masallaci, kana shagaltuwa da ibadar da sallolinka, me yasa kake son sawa kanka a cikin rikici da azalimi? Inuwa ta tabbata a kansa. Allah wadan shaƙi a cikin ku babu musulmi ne da zai taimake ni akan wannan babban azalimin? Kai, boye kanka, domin ka tsira za mu kare ka daga wa'innan dogarawa dogarawan ɗan ziyar sun zo ne domin su kame ka zo tare da ni da sauri maza i maza mu ɓace dan ziyad bai nutsu ba har sai da ya aika da runduna mai yawa ƙarƙashin jagorancin muhammadu dan ash'ab domin su kama shi inda suka karya ƙofar gidan suka faɗa cikin gidan alhamdulillah ina azidi ina makaho mara idanu biyu Allah ya makantar da zuciyarsa ta yaya yake yin karfin hali wajen suka shugabana ina dan afif ina yake wa'yansu mutane sun zo maka ta inda kake huciya ya ma'aifina e ki kyale su kawai ki kyale su kawai me komin takobi na abin da nake so kenan ga ta nan karbi iya babana ni ne dan dangin fadal afif afif dattijo ne dan mahaihiyar amir ina ma a ce ni namiji ce a yau in kamsa da wannan fajiran a gabanka maka sa zuri'a mai tsarki ku yi masa ƙauya ina so ku kawo mini shi rayayye babana sun zo maka ta damalka ka kula sun zo maka ta hagumkinka ga suna a gabanka ka kula fa gyara da yawa babana wallahi da za a dawo mini da ganina da mafarauta sun yi kunya kuma sun yi kumci <laughs> baba sun zagaye ka sun zagaye ka ta kowane bangare kai can kaskanci an yi ma ba haifi na ƙawanya babu wani mai taimako da zai iya taimakonsa sa akan wannan fazirai ya isa haka nan ya isa haka nan ku daure shi da sarkoki ku tafi da shi zuwa wajen Amir dan Ziyad mu tafi godiya ta tabbata ga Allah da ya tozarta ka ya kai dan afif al-azadi ya makiyin Allah ya makiyin Allah da menene ya tozarta ni Allah wallahi da za a dawo mini da gani na da mafarauta sun yi kunya kuma sun ji kumci da ne mana wani magana yi mana shiru faɗa mana menene ka faɗi akan Usman ya ɗan ilaji ya ɗan marjana da kai da wancan dukkan wanda ya munana ko ya kyautata ko ya gyara ko ya ɓannata Allah maɗaukakin sarki shine majibaccin halittarsa zai hukunci a tsakankaninsa da shi da adalci da gaskiya amma ka tambaye ni akan mahaihinka da kai kanka da Yazid da ma'auya babansa wallahi ba zan tambaye ka komai kan haka ba sai dai za ka da ɗacin mutuwa. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, amma ni na kasance ina mai roƙon na. da ya arzuta ni da shahada tun kahin uwaka ta haihe ka na roƙi Allah da ya sanya shahada ta a hannun tsinannen talikai wanda Allah ya yin hushi da shi a lokacin da na rasa ganina a yakunan sufan da jamal sai na yanke rai daga samun shahada amma yanzu na gode ma Allah domin ya azurtar da ni da ita bayan na ke kamna daga samunta yana sanar da ni karɓa addu'a da na yi tun a tsawon zamani ya isa haka nan ku sare wannan shi ku gicce shi ku gicce shi aka ita ta dabino kide-kiden iraniyawa jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin mu na kiɗe iraniyawa shirin yadda cin same ka muku kide kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa tura ila yau dai da yake muna cikin ranaku na juyayi ne na zagayowar watan muharram na shahadar imam hussein jika manzon allah tsaya da aminci tabbata da alayensa tsarkaka to bari hada ku da hassan kanci wani mace mawaƙin juyayi da bege a nan ƙasar iran domin jin irin abin da ya tadar mana a cikin shirin ai saurare lafiya نسيانك قاعد وبجينا قلبي يتلهب جمران يمكن تحضرني الزمران بين الحرمين الدا توضى بيه كثير ما انظر القبة عشيق ومصيبته بقلبي يحير العشن بقلبه اريد خاشع منوقف أكب اجيب حبك واريد النيال من نسج اعفر خدي بالتربه ما اشوف الناس واتخيل ساحة الخوة أنوحا وانتحي بيما نسيم اللي يمر منا أغمض عيني واشتم وأذرف دمعات ما أريد أن شعلة مصابة والنعيم والقابل باب الحضرة يمكن تحضرني الزهرة masu wurare gan lokacin da aka haɗu da shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan amma a tarbe mu a wani sabon shirin za a ji mu ɗauke da wasu waƙoƙin na daban na juyayi da wasu fitattun mawaƙa a nan ƙasar iran suka gabatar a madadin hassan kanci a cikin wannan waƙa ta juyayi ta zagoranar shahadar imam Hussein alaihi salam da fatan allah maɗaukin sarki ya sanya mu cikin cetonsa da na iyalan gidansa da kakansa manzon allah tsaya da amincin allah su fita gare shi da alayensa tsarkaka. zan jalin zamun a nan sai a saduwar a huta lafiya. Oh, oh.